a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya aiki da sakon ta'aziyya ga al'ummar yankin maiduguri inda yake ba su karfin gwiwa a kan irin matakan da dakarun tsaro na najeriya ke dauka domin tabbatar da an kawo karshen ci gaba da tada bama-bamai da ake yi da ya biyo karya lagon yan kungiyar boko haram da rundunonin soji na najeriya da sauran jami'an tsaro suka yi kakakin hedikwatar tsaro ta najeriya janar rabi abubakar ya bayyana mun a fira da na da shi cewa lokaci fa bai yi ba da sauran yan najeriya za su aje hikimomin da suke bi na sa ido domin gano 'yan kungiyar boko haram da ke cikinsu duk da kuwa irin matakan da sojin ke ɗauka na tabbatar da sun gabatar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya amma sojoji su kaɗai da jami'an tsaro ba za su iya ba da tsaro a kowane bangare ko sashe na al'ummar najeriya ba akan haka ne yake cewa a daidai lokacin da sojoji ke irin nasu aikin al'ummar ƙasa masu sa ido domin zakalo 'yan kungiyar boko haram da ke ɓoye a cikinsu wanda ba mu san shi ba jiya mu gan shi yau ko kuma gana wani a gaiza zarge in kuma yana wani ne a wani to haka wasu alaƙo na gudu cewa mutanen ila da su wannan ƙungiyar kungiyar wanda suke za su su ainihin musgurama mutanen mu ga dole ya kamata su kai bayani kan jami'an tsaro mutu kusa a wajen su domin kasancewar adalci yadda suke dama da suke domin gwada cewa hanyar suna bi da cewa Eh, an mutuce su kuma an gama da su amma muna kare ƙara kaji da cewa wannan abin Allah da alhamma na cewa sun zo ƙarshe ko ƙarshen nan Allah da sun zo ƙarshe har abada ya insha Allah kan ayi so ba da suna nika waya ai mutum yawancin sun je zuwa sun ni kawai sun zo a jiya sun nika waya sun je kimaron ko shekarun da wacce a sun mun yana suke yan bukwarar su ni kawai ta da yawa ba za a ce su sun masallaci ko kuma ka kashe mutum kai ba ma kowa musulunci ba ce suna yin aikin Allah wannan aiki shi kan su kuma Allah shi da zai basu cikin gwaron abu Allah kuma mu waɗan Allah mu ci kare ba gidi ya mu duk abin da zamu mu ga cikin sun kwanan nan kuma muna da nan a kudin da alheri cewa ta mu don wannan to amma general baka ganin cewa rashin kama shugabannin su kamar abokan shekau yana ci gaba da kawo barazana akan wannan nasara da kuka samu tun da har yana fitowa yana ƙara kira ga magoya bayan sa cewa a ci gaba da yin wannan hare-hare na kashin jama'a ai ai kamar da ka sani ne shi alheri shi ke ɗora har abada amma sheri in Allah Allah bai bace tsore kuma mu Allah yadda Allah ci iko yana taimaka ya ba mu nasara kansu kuma zai ci gaba ba mu nasara kansu kuma mun imani cewa wannan abin Allah ya ka mutane su kala eh, mika waya kuma mu kala ainihin bude ido kuma mu kala ainihin gane irin wannan mutanen mugayen mutanen mu ke zuwa suna ainihin buya cikin mutane kuma cikin ah, jama'a domin su ainihin cutar da yan uwanmu. Wato kana nufin dai har yanzu lokaci bai yi ba da yan Najeriya za su daina bincike-bincike da sa ido a masallatai da coci-coci da kasuwanni da duk inda ake tarurruka. Ai wannan wannan lokacin ma ne ya kamata a yi wannan malam Faruk wannan lokacin ne ma ya kamata a yi wannan saboda wannan mutanen suna ainihin canza salo na wasu suna shiga cikin masallataiya wasu suna ainihin zuwa suna kunkusa gidajen mutane domin suna hitowa su ainihin tisbam nasu wasu kuma suna nadewa da zuwa sallar asuba da dare mun san cewa wannan lokaci ne wanda jami'an tsaro eh, duk suna ainihin wurin da ya kamata su kasance ba ko ina bane ba a ci dole za a same su ba irin suna suna gudu kuma suna dadewa da irin wannan abin domin su kira mutane kuma abin da ya kana a Maiduguri kuma Allah na san zani sanarwa kuma wannan sanarwa zai ƙara tuna mutane cewa to yanzu ne fa ya kamata kowa ya tashi tsaye domin a yaki wannan mutanen waɗanda suka rage wanda suke a hannun ainihin yan tsunar bakin wake suna ainihin gama damar kuma suna ce bayan Allah da wasu suke ba domin wannan abin ba addini ba kuma na san Allah na imani har da Allah ce amma abu ba zai taɓa ya ba kuma kawai boko haram da dukkan mun gabayan su sun su ci abin da ke shekanci ne kuma abin da suke aiki ne aikin wuta kuma su imani mun imani cewa in har sun ba su ba wannan aikin ba to suna cikin halaka kuma halaka nan su da Allah kawai zai abin amma a nan a matsayin mu na sojoji da sauran jama'an tsaro dole ne mu sa ido sosai kuma muna ƙara kira mutane su ma su ainihin sa nasu dubarai. janar rabi abubakar kenan kakakin hedikwatar tsaro ta najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya